السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا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 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da da arba'in da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa kuma a wannan masallaci masjidul muhajiri inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma a waɗannan darare na wannan kwanaki a wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu cikin suratul an'am a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 88 za mu tashi aya ta 89 insha Allah ta'ala cikin suratul an'am ya zama darasi na goma a wannan sura ina fata Allah ya samu dai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you.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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا أرسلنا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله سبحانه وتعالى ينا bayani akan waɗannan jinsin annabawa da dangantaka da ke tsakanin wasu daga cikinsu kuma dukan annabawa da manzanni da ya ambata a cikin waɗannan ayoyi da ake karantawa waɗanda adadi goma sha takwas kamar yadda aka karanta su Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa da a ce sun yi shirka aikinsu zai ɓaci bayan dukkan falalansu da ya faɗa wannan ke nuna ashe duk wanda ya yi shirka domin babu aula shi kan aikin yi mummunan ɓaci sai Allah ya ce ula'ikan ladina atainahumul kitaba waɗannan mutane da ji an kirga aka ambace su aka ambace falalarsu, da ayoyin da suka shuɗe su ne waɗanda muka ba su alkitaba littafi wal hukma da kuma shugabanci da annabta wal hukma da shugabanci wal nubuwata da annabta suke hukunci tsakanin mutane sannan an ba su littafi daga Allah sannan Allah ya ba su annabta iyakan daraja Allah ce fa furbi biha haula'i to idan waɗannan jama'ar su suka kafirce da waɗannan ni'imomi ko kuma su kansu waɗannan in har suka kafirce da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu wanda su Allah ya kare su ba za su kafirce kuma su kafirce ba har suka bar duniya suna masu daraja Allah ta inda waɗannan za su kafirce wa kalla biha qauman da su biha bi kafirin hakika to mun wakala wasu mutane daban waɗanda su kan ba za su kasance ba in waɗanda da a ce waɗannan za su kasance da sai mu kawo wasu mutane waɗanda ba za su kasance ba to balle ma waɗannan Allah ya musu kariya Allah ce ulaika allazina hadalla waɗanda da kaji an bayyana ambaton su da irin darajojin su a ce kullum min as-salihin a ce wa kullum faddalna 'ala al-'alamin sannan Allah ya ce wa hadainahum ila siratin mustaqim waɗannan mutane da kaji Allah ya ambata ula'ikan ladina hadalla Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su wa bi hudahu muqtadi don haka kai kuma mai karatun Qur'ani ko sauraren karatun Qur'ani to fa bi hudahu iqtadi mana waɗannan mutane su ne ababen koyi wanda duk koyi da su yayi koyi da su bisa umarnin Allah kula as'alukum alaihi ajran kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la as'alukum alaihi ajran ni ban tambaye ku lada akan isar da sako da nake yi ba balle ku ce na caje ku lada mai yawa kuɗi mai yawa yasa ba ku yi imani ba a kyauta ne kawai wa'azi kyauta ne kiran mutane zuwa ga tauhidi kyauta ne duka annabawa aka suke kyauta kawai ce kiran mutanen su ba sa jiran mutanen su ba su lada ba sa jiran su ba su abinci ba sa jiran su ba su wani abu in ka ga sun ba su wani abu sai su ne kawai mutum karan kansa ya ga ya kawo don ya kawo falalan kaiwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ba wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya tsaya yana jiran wani ya kawo masa kafin ya ji rayuwa amma wanda ya kawo to falala ta koma gare shi haka haka suka rayu haka in huwa illa zikra lil alamin kawai shi dai wannan ba komai muke yi ba face tinatarwa lil alamina ga talikai aikin manzanni ke nan Allah ce ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyar su kana shine Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya kafa hujja da wannan da cewa ayar suratu sad ana sujjada zaka ga malaman fiqh sun yi sabani a zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wasu malaman ta ce gurin ba gurin sujjada ne, ko a sallah ko a karatun qur'ani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce ai dole ne ma a yi sujjada a gurin yana kafa hujja da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yace ulaika allazina hadalla waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su fa bi iqtadi kai kuma ka yi koyi da shiryarsu sai to a ayar suratu sa'ad an ce wa zanna dawudu annama fatannahu annabi dawud sai gane ya hakikance cewa ashe shekara ba shi akai kharra raki'an wa ana sai ya faɗi yana mai ruku'i wa ana sai ya dawo yana mai sujjada to a nan gurin sai a yi sujjada ita tun ai Allah ya ce fa bi ki ka kai koyi da shiryarsu kuma annabi dawud yana cikin wa'in da aka ambata kuma shiriyarsa ne ya yi sujjada a can tun da ya yi sujjada a can sai ya yi sujjada gare ya yi sujjada irin yadda ya yi a yi sujjada ga Allah a wannan ayar to kamar a yi koyi da annabi dawud alaihi salam da Allah ya ce fa bi hudahu fa tadi don haka shine yake kafa hujja da cewa za a yi sujjada a wannan ayar suratul na'am وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره mutane ba su kaddara Allah iya yadda ya dace a kaddara shi ba ba sa girmama Allah iya girmama da ya dace a masa mutane ba sa ganin darajar Allah iya yadda ya dace su daraja shi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shai. musamman ma lokacin da kafirai suka rinka musayya da annabi sallallahu alaihi wasallam don kokarin cewa abin da Allah ya aiko shi da shi suke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu zuwa ga mutum ba suna korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah ne ya sauko shi ya aiko shi alqur'ani an saukar da shi gare shi su sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay babu wani mutum da Allah ya saukar da wani abu zuwa gare shi haka wanda sun faɗi wannan ne don su toshe wato da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin an saukar da alkur'ani zuwa gare shi haka rashin girmama Allah da daraja Allah yasa suke faɗin wannan magana in ba haka ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an aiko manzanni da yawa kuma Allah ya saukar musu da littattafai Isa Allah ce kulman an zalar kitaban da ja bihi Musa. Idan har da gaske suke Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wani littafi ga wani mutum ba, ko bai saukar da komai ga wani mutum ba. Man an zalar kitaban da ja a bihi Musa. Waye wanda ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi shine a taura ai annabi Musa mutum ne alaihi salam sannan an saukar masa da littafi a taura wanda ya saukar masa da littafi kuma Allah ne yaya za su ce Allah subhanahu wataala bai taba saukar da wani abu ga mutum ba don wai kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar masa da alqur'ani hali suna gani suna gani ma wahayi ya zo masa an gama wahayi ya karanta musu suna gani Allah subhanahu wataala ya ba dukkan hujjoji da dalilai da ke tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna su ina ba su taɓa jin labari ba ma Allah bai saukar da wani abu zuwa ga wani mutum ba balle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai shi ma manzo ne an saukar masa da wani abu shine Allah ya gome su da cewa to waye saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi nuran wanda ya to haske mai haskakawa wa hudan kuma ya zamanto shiriya linnati ga mutane annan littafin shi kuma waye saukar da shi تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطيس كنا سنيا شي yanki yanki ana sai su ɗauko takaddi sai su rinka kwafowa daga asalin littafin attaura abin da ke cikin attaura ɗin in suka rubuto sai su yi sharhi da bayanin da suke so sai sake ɗaiɗaigowa a cikin attaura su sharhi da bayani da sai su ko su ƙara wani abu domin attaura ba kamar alƙur'ani alƙur'ani Allah ya riga ya katange shi inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni ya wa wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid to amma attaura da sauran musulmin da suka shuɗe sun samu damar dole su da canja su da ƙari a kansu ga asalin attauran sai su aje sai su kamar su ɗauko wani abu na aya sai su kuma sai su wani ƙarin bayani na shigar da tawili ko shigar da karkatar da mutane ko ƙari akan abun da ba shi ne manufar abun da Allah ya saukar ba shi ne ta ja'alunahu qaratisa kuna sanya shi yanki yanki wato ku ɗauko takardu ku rubuta abun da kuke so ku kafo abin da yake cikin attaura sannan sai ku yi ƙari da bayananku wanda wannan ƙarin yana kunsan tawili tawili kuma akwai batil tawili shi ne wanda za a ba da bayani ba haƙiƙanin abin da Allah wani wata ya saukar ba a canja bayanin shi ne suna canja suna tahrifi suna ta'abili suna ta'awili idan suka yi wannan ya zamanto suna kai wa mutane suna rarrabawa suna cewa wannan littafi ne da ya sauko daga gurin Allah tare da kuma akwai ƙarin bayani da suka yi wanda bai sauko da gurin Allah ba idan ka duba a nan alƙur'ani ko duba ka yi littattafan tafsiri za ka ga in an zo ayoyin ƙur'ani iya ayoyi ne kaɗai ba a sa wani abu a cikinsu sai an kawo ayoyin a ƙasa tafsiri daban ku su kuma an kawo aya tsakanin aya da aya sai a sa wani bayani ko idan ya zamanto duka a ɗauke shi ya sauko ne daga gurin Allah yatajalunahu na tubdunaha wa tukhfuna kathira kuna bayyana abun da kuke so na tawili wa tukhfuna kathira kuna koya abu da yawa kuma da ya kamata mutane su sani inda ba sa son a sani in an sani za a gane Allah shine Allah goje ba za su bayyana shi ba sannan kuma su shigar da bayanin su yayi daidai da abun da ya yi kama da abin da Allah ya saukar kuma sai su shigar kuma su shigar da shi a tsakankanin ayoyin da Allah ya saukar amma alqur'ani mai girma za su ga ko da ya rubuta ayoyin a yi sharhin su a ƙasa ko kuma ka kamo ayoyin suna kewaye nassin ƙur'ani kenan sauran sharhi kuma yana gefe da gefe hawa ne wani haka aka mu'amalanci ƙur'ani saboda kar a gauraya wata kalma cikin ayoyin Al-ƙur'ani. kamar yadda suka yi taj'alunahu qaratis hawa wa tukhuna katira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma aka sanar da ku a cikin littafin ma lam ta'lamu abunda ku ba ku sani ba na ilimin tarihin abun da ya shuɗe antum wala aba'ukum ko da iyayen ku ba ku san labarin ba labarin wani abu da ya nisa iyayensu da kakanninsu ma ba san wannan abun ya faru ba amma sai a rika ba su labari a cikin attaura suna karantawa suna sanin labarin ma sabaka da kuma labarin abun da zai faru nan gaba kamar yadda alkur'ani yana ba da labarin yanzu waɗannan wannan abun da muke karanta yanzu haka waɗansu ne suke ai ba mu rayu da su ba alkur'ani ne ke ba mu labari haka yana ba mu labarin abun da ba mu sani ba na tarihin waɗannan mutane ba mu rayu da su amma Allah yana ba da labari kuma wanda ya sai Musa daidai da yadda abu ya faru ne a taura ma an yi haka aka ba su labarin al'ummi da su shuɗe kafin su shine wa ulimtum malam lam ta'lamu antum wala aba'ukum aka sanar da ku abin da ku da iyayenku da ba ku san shi ba na tarihin waɗanda suka shuɗe ana faɗa a cikin attaura kowa ya saukar da wannan wannan littafin Allah ce kulillah ka ce Allah mutum da Allah da yasa za a ce kuma ma anzalallahu ala basharin min shai. Allah bai taɓa saukar da wani abu ga wani mutum ba bayan alhali littafin da aka saukar wa Annabi Musa mai wannan sifofin wa ya saukar da shi a ce da su Allah to da Allah ne ya saukar ke ko bai fa Allah ta summa zarhum fi khawdihim yal'abu sannan ka kyale su kawai fi khawdihim cikin halakarsu da batarsu cikin ɓatar su ai fi khawdin fi dalali cikin ɓatar su yal'abuna suna ta wasa suna wasa cikin ɓatar su har tashin alkiyama ta zo ko kuma har mutuwa ta zo wa ɗayan su ya wuce mutuwa ta zo wa wasu su su wuce sannan a tada su bisa abin da suka rayu a kansa na aƙida da kafirci da musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da shi don neman toshe gaskiya alhali gaskiya ba za ta tosu ba Allah ya baza ta gaskiya ta ko ina a duniya وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب wannan shi kuma alkur'ani kitabun wani littafi ne an zallahu da muka sauƙar da shi mubarakun wanda ke cike da albarka Allah ya masa albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskatawa da dukkan littafin da suke shuɗe kafin shi Allah ya saukar da alkur'ani duk saƙonnin littattafan da aka saukar kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dunkula su cikin alkur'ani saboda ka Allah subhanahu wata'ala kamar yayi samare dukkan saƙonnin annabawan farko a cikin alkur'ani sannan aka yi ƙari kuma daban wanda babu shi a can cikin wa'incan littattafai domin ƙur'ani ya zamanto yana da niza a kan sauran littattafan da suka shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fujjintu bil mufassal an bani da a madadin attaura ko misali attaura aka bani sab'u tsiwan a madadin linjila aka bani alma'i ayoyi wato surori masu ayoyi ɗari yayi sama kaɗan sannan aka a madadin zabura aka bani wato abin makanar taura sab'u ومكان الإنجيل المعين ومكان الزبور المفصل وفضلت بالمفصل لا كاسو حديثي wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba qur'ani zuwa kashi kashi akwai sabau iwa akwai yawa wa wuqit makan zabar zabur al masani alhamdulillah wuqit makan zabar al masani wa fujilt bil mufassal to sannan aka fifita ni aka bani ƙari kuma bil mufassal da mufassal aka sai zaman to ƙari akan yawan adadin kamar girman hajimin mufassal ke cikin alqur'ani yawan abun da aka masa ƙari akan littafin farko ke haka wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi mun saukar da shi ne cike da albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma yana gaskata littafin da suka shuɗe kafin shi ta yadda duk abun da aka sani a waɗansu littafan kan zuwa Alƙur'ani baya musawa sai dai abun da Allah ya soke na shar'u man qablana shari'an wanda suka shuɗe Sai abun da Allah subhanahu wata'ala ya soke wani abun da za su ce misali a gina masallaci a gurin kabari wannan an soke wannan shari'a a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaga a shari'ar amma gabata yanzu kawai misali ashabul kafi sai Allah ya bada labari qala alladhina zalabu ala amri lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda suka rinjaye da ake shawarwari suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riƙi wato gurin ya zamanto masjidan wato masallaci kabarin ƙoyin can ashabul kafi kaga al'umma na sallallahu alaihi wasallam ba a yadda a gina masallaci a gurin kabari kai ko da ma a gefen kabari kabari yana ta gabar da masallaci ba za bai kamata a yi sallah masallaci ba idan an jingina kabarin da jikin masallaci balle a zo a bunne a cikin masallaci ba za a yi sallah wannan masallaci ba don haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga kamar yana cikin masallaci yanzu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma asali a wajen masallaci yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake Aisha radhiyallahu ta'ala shi a zamanin Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah shi yana mulki daga shef din masallacin da ya fito yadda yake so ba saboda ba a rusa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gabashin kudanci shi kuma sai ta kawai a rusa guri a shigar da shi cikin masallaci a yi buɗe masallacin a rusa gidan malamai a wancan lokacin sun yi ittifaqi kar a rusa a bar shi har tashin alƙiyama duk wanda ya zo ya ga gidan a yadda ginin yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ne a ajiya a ajiye haka to abin da haka malamai suka ijma'i to shi kuma tunda mulki yake hannunsa idan kun gama ijma'i in dai ba nassi ne karara ya fito ba to mai mulki yana da daman ya taka fawa don ka fawa shi da ke a design na gini a tsarin shi a ganin shi yana son ado komai ya fito tsari sai ga masallacin yayi wani hakan don haka shef ɗinsa bai fito ba me ya na fito shef ɗinsa saboda an bar wannan gidan ba a cire shi masallacin ya rufe gurin ba to shine kawai sai ya ce a rusa ɗakunan masallacin ya isa harta. to tun da masallacin ya isa harta, kabarin annan sulala suna tun da da a gidan yake yanzu dole ya zama cikin masallaci kenan amma dai sai da aka kewaye shi da ginin karfe har yanzu haka yake Eh, da ginin karfe yake koren gini a yanzu koren launi a yanzu kaga Allah subhanahu wata'ala yace abu ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi duk abun da ya rigaya na littafi ya sauko kafin alqur'ani da alqur'ani yazo ya tabbatar da shi sai da shar'u man qablana wanda alqur'ani ya soke ta shine muke buga misali da wannan sallah ko gina masallaci a gurin kabari ko kuma akan kabari wannan al'umma ne kuma sallallahu alaihi wasallam haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah kar ka bar a ma'anar addu'arsa ya Allah kar ka bar kabari na a rike shi abun bauta wannan shine zaka ga aka aka rusa gidan yanzu gidan ya shigo kaga in za a yi sallah haka ne wasu za su yi tsammani har yanzu akwai waɗanda suke tsammani akan fuskanci kabarin sa ne a yi sallah hali ba haka wani ana a alƙibla ne to wasu in sun zo wucewa ma za su yi ziyara to sai sun kalli kabarin suke daga hannu su yi addu'a kaga duka wannan kuskure tsari shek umar kullata rahimahullah yana kawo baitocin wanda ya baitoci a wancan lokacin cewa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahabahu bi salatati jizrani jidaru jidaru jidaru wato Allah ya karbi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare gidan inda kabarinsa yake da katangi guda uku ina kai katangi ta katanga ta gefen yamma inda ya ce bangaren masallaci da yana raye kenan da gefen arewa bangaren ahli sufa da bangaren gabar inda da wato kofar gidan yake da kuma bangaren eh, kudu kuma dama iya gidan ya kare a nan amma a zamanin yanzu aka yi wannan katangar karfe na kudu amma da ba iya gidan ya tsare shi yasa ma nan da ake binne annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ba su iya tsayawa ta bangaren kudu da kabarinsa su turo kasa ba saboda katanga ce dangan gidan ne danga ne ba katanga ba dangan gidan ne iya nan ne inda yake don haka kasa ma ba a tara ta ta wannan gidan ba an tara kasa duka ta nan da ta yamma da ta gabar amma ta gefen kudu ba a samu daman tara ƙasa saboda babu yadda za a da tsada da aka tona wato ne abin da muke magana shi ne shar'uman qablana wadda alqur'ani ya soke misali lanattakhidanna alaihim masjida alqur'ani ya ambata amma an soke a shari'ar Allah a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka amma dukkan wani abu da yake cikin littafin farko in ba abin da alqur'ani ya soke ba alqur'ani ya tabbatar da shi maka ce wa hada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun ladhi bayna yadayhi yana gaskata duka waɗanda suka shuɗe kafin shi wa litunzira ummal qura wa man an saukar da wannan alqur'ani don ka gargadi ummal wato babbar alƙarya ita ce maka. ummal ita ce maka. wa man da alƙaryu da suke gefanta alƙaryu da suke gefanta duka waɗannan su ne gargaɗi na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrab amma ba iya can kawai saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama duniya ne gaba ɗaya an aiko shi zuwa ga kowa ne da farare da baƙaƙe da larabawa da ba larabawa ba a ko ina duk duniya saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an jami'an jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard haka wannan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira haka shi manzo ne da duniya gaba ɗaya amma nan da aka ce wa litunzira ummul qura wa man hawlaha saboda wa anzir ashirataka al-aqrabin ka fara kira da na kusa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara kiran Nan da aka bashi manzanci ya fara isar da shi ga matarsa Khadija radiyallahu ta'ala anha sannan sai mutanen cikin gida sannan kuma sai ya fito ya tara dukkan mutanensa da danginsa anan su Abu Lahab duka nan ne bayyana musu inni rasulullahi ilaikum khassatan wa ila nasi am ni manzon Allah ne zuwa gare ku musamman ku keɓe da kuma dukkan mutane gaba ɗaya to wannan shine ke nuna wani tun zira umar kura a wani haula don na taɓa jin wani wanda ba musulmi ba yana fassara nan ce to ai su yan najeriya ma waye za su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan allah ya ce mun aiko ka ne wani tun zira umar kura wa man don ka gargaɗi mutanen makka wa da gefen makka da ce gefen wani ba musulmi ba magana eh, a kasa wani wasu shekaru a baya to kaga wani tun zira ummal qura man haulaha ya wa anzir akirataka al-aqrabi ummal qura ta ce da aka yi shi ya fara da ita da wanda suke kwanta sannan ya ajiyar nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an eh, wannan aya ce ita ma ta alqur'ani haka idan aya ta alqur'ani ta zo ba za a ɗaya kawai a yi shiru ba za a ɗan sauran ba amma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira haka ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk waɗannan suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko zuwa ga mutane gaba ɗaya Allah ce walladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi waɗanda suke imani da lahira suka san cewa za su tsaya tashi a kiyama ranar ƙarshe tana zuwa akwai lahira akwai wuta akwai aljanna akwai tashin alkiyama za a yi hisabi akwai sirati akwai wuta akwai aljanna har sai imani da wannan yu'minu da bihi suna imani da alqur'ani wannan littafin da Allah ya saukar da shi ne cike da albarka mai gaskata littafin da ke kafin shi masu imani wanda suka yi imani da ranar lahira cewa za ta za a yi tashin alkiyama akwai wuta akwai aljanna da su kam yu'minu da bihi suna imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun sannan kuma suna kiyayewa a bisa sallolinsu suna imani da alkur'ani suna kiyayewa a bisa sallolinsu duk lokacin da lokacin sallah ya yi suna ƙoƙari su yi sallah idan duk abin da suke ciki suna ka ce yanzu lokacin sallah suna ƙoƙarin kiyaye sallah ko kuma allazi ne nuna an sallah an awqati sallah shine an jima kaɗan mutum ya duba lokacin da ake tada sallah a gurin su ya mutum yana yawan dubawa saboda lokaci ya fara tsotsowa wani alama ce ta imani wannan domin Allah ya ce wa hum ala salatihim yuhafizu yuhafizuna an awqatiha yuhafizuna hududaha suna kiyaye lokutanta suna kiyaye haddodinta da dokokinta sannan khashi'una kuma suna yin ta da khushu'i da tsoron Allah da nutsuwa na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ۖ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ai la ahada azlam babu wanda ya kai shi zalunci shiwa allazi iftara ala allahi kadiba wannan da iftara ala allahi kadiban ya kiri ƙarya ya dingina ga Allah babu wanda ya kai shi zalunci au qala uhiya ilayya ko kuma yace an yi wahayi zuwa gare ni Kamar musailama kalkaza kamar musailama wanda ya yi da'awar annabta yake shi ma annabi ne ba ka ce masa mutum da matal kaza babu wanda ya kai wanda ya kiri ya ya jingina ga Allah babu wanda ya kai shi zalunci babu wanda ya kai zalunci wanda ya ce an yi wahayi gare shi alhali wa lam yuha ilayhi shay ba a yi wahayi komai zuwa gare shi babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya ce la unzilu mislama anzalallah wato za mu saukar da misalin abin da Allah ya saukar kamar da kafirai wanda aka ce ana nufin mushrikan makka domin sun ce launa sha'u la qulna misla hada da mun ga dama mun ma za mu iya fadan irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin waɗanda suke cike da fasaha baya cikin waɗanda suke rubutu baya cikin waɗanda suke karatu kafin a aiko shi shi haka yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi la taqutuhu bi yaminik kun kafin a saukar maka da alqur'ani baka taba karanta wanda zai tayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta shi ba mai karatu ba sannan baka taba rubutu da daman ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rubuta rubutu har bayan an aika shi manzo sai dai ya faɗa a rubuta baya baya rubutu ko baya karatu haka yake idan Allah ce da a ce tun da can kai ƙwararre ne wajen rubutu da karatu kuma sai aka saukar maka da alƙur'ani lartabal mabutsirin da masu ƙaryata ka don ma samu cikakken kokonto ce ai da ƙwararre ne wajen karatu da rubutu amma sai Allah ya shi wanda bai ƙware ba bai iya karatu da iya rubutu Allah ya tare shi ummi ne ummi la yaqra wa la yaktub baya karatu baya rubutu da a ce ƙwararre ne wajen karatu da rubutu to da sun sun tuhumi alƙur'ani da ƙarfin gwiwa yasa lokacin da Allah ya kawai suke cewa eh, ai kawai akwai akwai wanda ke karantar da shi wani dattijo yake zuwa can gefen makka ya koya masa ya gaya masa wannan fasahar magana ya zo ya fara in Allah ya ce wala kad na'lamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar da akwai akwai wanda yake koyar da shi التي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي harshen da suke magana da shi a ajamiyu wato harshe ne na ba larabci fusa ba wa haza lisanun arabiyyun mubi amma alqur'ani kuma fusa ne larabci ne zahiri bayyanannen larabci ta yaya za a ce waɗanda ba iya larabci na fusa na qur'ani ba su suke koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani haka duka waɗannan ƙarerayi da larabawa suka yi mushrikai babu wanda ya kai zalunci shine sai Allah subhanahu wata'ala ce law tara idh zalimuna fi ghamaratil maut ya zaka ka ga lokacin da azzalimai za su zama cikin magajin mutuwa cikin rabuwa da rai wal mala'ikatu basiqu aydihim mala'iku a lokacin sun zo daukar ransu basiqu aydihim suna miƙa hannuwarsu bibbar basiqu bi ma'ana bibbar suna dukan jikinsu suna dukan kirjinsu suna cewa akhriju an kusaku ku fitar da ranku da kanku idan rai ya zo fita na kowane mutum yana makoshi yana jiran ajali a lokacin mala'iku ke dukan waɗanda suke azzalumai suna cewa akhriju an kusaku ku fidda da ranku idan rai ya zo wannan guri sai da mutum yake numfashi sama sama sauran cikin rai to shi kaɗan ya san irin bala'in kishirwa da zafi da raɗaɗi da yake ba mai jin abin da ya ji sai wanda ya ɗanɗana mutuwa da haka shi ya san domin wanda malakul maut ya ce duk abin da zai ya sauƙaƙa mutuwa gare shi babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai da ji wannan zafi sai ya ce inna da ce la ilaha illallah bugan da ciwo ya rufe shi can an jima ya ji zafi cikin sa ya ɗan zafi ya ji masallaci kuma an cika ana jiran ya fito ba san halin da yake ciki ba ya ce a ɗebo ruwa a guga aka ɗebo ruwa a guga ya ce a zuba masa aka kwara masa ruwa a guga sannan tukuna ya ɗan soma jin sanyi sanyi ya ce a sake zuba masa aka sake cikowa aka zuba masa wani ya ce su zo su fidda shi ya dafa mutum nan ya dafa nan su fadu suka fita da shi kafafunsa suna jan ƙasa aka je aka hawar da shi mimbari da ya yi magana ya tauro yana a gida sai ce na ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lil mauti sakara. ha mutuwa akwai wahala mutuwa tana da ɗanɗano tana da magagi ji man kamar da sallallahu alaihi wasallam lauyan da ya kwanta tun suna jin magana sa suka daina jin magana kuma kafin nan bai rasu yana kallon abin da yake sha'awa baya iya fada misali aswaki da abdurrahman radiyallahu anhu ya shigo da shi yana ganin aswakin maimakon ya ko masa aswaki ba zai iya fada haka yana cewa ummati ummati al'ummata hatta haka ɗauransa ba sa majin me yake cewa har suna kai su kuma da bakinsa suna je na cewa ummati wanda ke nuna shi din nan ma sai da ya ji yadda ɗaukan rai yake to ina ga wani ya sa lokacin da ya ga ɗansa ibrahim ɗan jinjiri ɗan wata goma sha ana ɗaukar ran yaron yana ƙandarewa malakul mawut bai fasa ba da hawaye suka zubo da idon daga idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah awa anta ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kana kuka in za ka yace ina wannan ba kuka ne na irin wanda aka hana ba wannan shine kuka na rahama da tausayi mutum ya ga za a ɗauran wani ko kuma a an yi masa rasuwa ko wani na kuma da shi ya yi rasu yana zubar da hawaye ba irin kururuwa ihun nan ba shine ba ba kyau bai halatta ba wannan amma idan mutum yana zubar da hawaye yana jimami shi ma hakan zai zo gare shi da ganin tausayi na rahama wanda ake ɗauka wato wannan suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam babu da kan to shine walau tara Allah subhanahu wataala yake faɗi da zaka ga idin nuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalimai masu karyata alqur'ani din nan zaka ga cikin fama da magajin mutuwa al Akhri basitu a wasu anfusakum suna da ku fitar ranku da kanku kira cikin jin raɗaɗi jira ma yake a cire ran yahuda sai mala'iku su rinka dukan suna cewa wasu anfusakum in kun matsu da abin da kuke yi ku cire ran da kanku shi kuma lakul maut ba zai cire rai ba sai ajali ya yi? yana nan dai yana jira kawai ajali ya yi sakan ɗaya bai ƙarawa sakan ɗaya ko baya ragewa to duk zafin da wani yake ji ba ce bari kawai ya cire ran a huta ba a daga suna jin raɗaɗi suna so a cire rai da kowane mai eh, abin wanda ya zo ajali ƙarshe zai ji ɗanɗanon mutuwa zai ji zafi in kullu nafsin za'iqatul maut haka Allah kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut za ta dandani mutuwa za a zo ranar da ta zare da mutum shine inna lil maut sakara akwai sakarat a ciki za ake samun waɗansu a wannan lokacin suke barin hanya Allah ya kiyaye za ce al-yawma zauna adabal hun a yau za a sakanka muku azabal huni da azaba na walakanci bima kuntum taquluna ala Allahi, ghayra al-haqq saboda dalilin kasancewan abun da kuke faɗa kuke jinginawa ga Allah wanda ba na gaskiya ba kuntum an ayatihi tastakbirun kun kasance kuna girman kai game da ayoyin Allah kun ku yi imani da su to shi yasa a yau za a sakanka muku da azaba ta walakanci to kaga wannan daukar hadisin Uqba radiyallahu ta'ala an ya bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu yanzu za a ɗauran mutum idan mutumin kwarai ne mala'ikun kwarai ke tahowa mala'ikun rahama kafin ajalin sa yi ko a asibiti ne ko a gida ne ko a hatsarin mota ne ko a ina ne zai ga mala'iku suna saukowa da kyawawan sifa waɗanda suke shi mutum ne mutumin kiri idan suka zo da sun ga gudun Allah sai tahowa da likafani da hannu kiraren da ake fesawa wani likafani daga aljanna ke tuwa da shi suna jiran malakul maut ya zo malakul maut idan ya zo zai zare nan a daidai lokacin da ajali ya yi idan ya zare dai su kuma waɗannan za su karɓa su sa shi cikin likafani sannan su fesa masa turare sannan su yi sama da shi to idan suka tafi da shi sama shine zai tafi da ƙanshi a buɗe masa amma saɓanin haka shi kuma mala'iku zai gani mala'ikun azaba waɗanda ba mala'ikun rahama ba su kuma su ma za su zo su kuma wari yake yi shi ma a cikin bala'i da wahala sannan kuma ya tafi idan ya tafi Allah subhanahu wata'ala zai sa a rubuta wata a cikin kitab a littafin illiyin wannan kuma rubuta a cikin littafin sijji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu dalla dalla yadda ake daukar rai har zuwa yadda za a tafi da mutum yadda za a yi wanda za a je a kwantar da mutum a kabari haka Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari mala'iku za su biya waɗannan mutane al-yawma al-yawma tujzauna 'adabal huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq yau za a sakan ka muku da azaba ta walakanci ko da kuma kuka kasance kuna faɗi kuna jinginawa ga Allah gairar haƙƙi ba magana ta gaskiya ba kun tuma an ayati ta tsakiru da kun kasance game da ayoyin Allah kuna wata girman kai na wala qadiji tumuna furada kama khalaqnakum awwal marratin wa taraktum ma khawwalnakum وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون idan aka ɗauran mutane suka koma ga Allah shi kenan kuwa Allah subhanahu ta'ala zai ce wala qad ji'tumuna furada ranar tashin alƙiyama. Allah zai ce wala qad ji'tumuna furada hakika kun dawo kun zo mana furada ɗaya bayan ɗaya ba taruwa aka yi aka mutu rana ɗaya ba wancan ya rasu an je jana'iza wancan ya rasu an je an dawo wanda aka je jana'iza da shi shi ma ya rasu wata rana wancan ma ya rasu an je an dawo haka nan da kaɗan kaɗan shi ne furada ala ƙarfi ita nuna furada wani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama badana awwala khalqin nu'idu kamar yadda ya fare mu awwala khalqin wato a farkon halitta nu'idu haka za mu koma zuwa gare shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fare mu karkon halitta nau'iduhu aka za mu koma gare shi ne ɗaya bayan ɗaya yau wani ya rasu wata ne ya rasu wata ne ya rasu haka za a yi ta yi shi ne wani kadiji ita muna kurada hakika kun zo mana kurada wato ɗaya bayan ɗaya kowa shi kaɗan sai to kamar yadda ranar aihuwa mutum shi kaɗan ya ce shi ne ce kama kalaƙana kun awwala ma kamar yadda muka halice ku a wala marra wato a farkon lokaci a farkon lokaci an halicci mutane furada ko 'yan biyu ne za a haife su ɗaya ne zai fito kafin ya. da ka furada furada ake fito wa taraktum ma khawwalnakum a zuburi. kun bar abun da muka kawata ku da shi na ado da kayan ababen hawa da gine-gine da eh, shuke-shuke da sauransu duk wani an basu a duniya taraktu ma khawallakum wara'a zuhurikum bayan bayan Allah ta ma na wa ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu ga tare da ku shufa'akum waɗanda kuka ce za su cece ku ranar tashin alkiyama alladhina za'amtum wanda kuke rayawa a duniya annahum fikum shuraka cewa su suna tarayya da ku za su cece ku ranar tashin alkiyama a mu gansu ba ana tambaya ce ta inkari ana ce ba mu gansu ba ina suke haka gaske kuke abun da kuka faɗa haka ne ina suke su zo ma ba mu gansu ba fa da kwatta kafa a bainaku hakika wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke alaƙa tsakanin wata ƙira'a laƙar ta ƙafa a bainaku da qatta qatta bainukum ay shumulukum wato gaurayuwanku haɗuwanku da da kuke da ita tsakaninku da juna to ya riga ya yanke inda a duniya waɗansu sun rike wasu a matsayin masu ceto a ranar tashin alkiyama har sun san juna har sun yarda da abin da aka faɗa gare su su ma sun yarda da abin da suke faɗa to yanzu kan wannan gaurayuwan Allah ya yanke shi wa zalla ainihin ma kuntum tas'umun abun da kuka kasance kuna rayawa na cewa za su cece ku sun da su ma ba san ina suke kowa ma bai san inda wani yake uwa da ɗa ma ba a san inda juna ake ba kowa ta kansa yake yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi ranar da mutum yake guduwa yake guduwa wa ɗan uwansa ɗan uwa yana can shi yana yin can mutum yana guduwa wa mahaifiya ita ma tana guduwa kowa ta kansa kawai yake ran ta zo ma mutum bai ankara kowa kawai tafiya yake gaban gaban gaban kawai ana jin inda mala'ika yake kira a taho a taho a taho kawai idan ne kowa yake kuma kowa idonsa sama ne nan ba mai magana da wani ba mai gaisa da wani ba mai cewa ina za a yi a tafiya kawai a yi ba mai ganin dan uwansa ba mai damuwa da dan uwansa haka laqad taqatta'a bainakum ko laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tad'un ba abin da kasance kuna rayawa na cewa shine zai zama muku abin da kuke ganin zai zama muku ranar tashin alkiyama ya yanke babu shi ba zai faru ba yanzu wannan yake nuna a tashin alkiyama da kuma mutuwa kafin tashin alkiyama ababe ne waɗanda suke abun tsoro sosai ba lokacin da duk kowa zai mutu zai zama to abin tsoro sai iyaka ya karewar lamari a ce mutum ya zo mutuwa idan ya mutu kuma sannan a ce ana kwanci kuma an zo tashin alkiyama idan mutum ya riƙe Allah to ya huta insha Allah amma wanda ya riki wani Allah ko ma bayan Allah a matsayin wanda zai taimake shi ranar tashin alkiyama wani ya gasa Allah kiyaye yasa Allah ya hana a riki wani abu ko ma bayan bal a dogara ga Allah kuma a riƙe Allah a riƙe tauhidi a tabbatu kai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan shine kawai hanyar mafita ranar tashin alkiyama Allah ya samu dace insha Allah ta'ala muna rayuwa ku na gaba za mu shiga daga inda muka tsaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Thank you. dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i na fata Allah karɓi addu'o'in wanda aure ya bijiro masa in alkhairi Allah ya tabbatar musu Allah ya yi albarka wanda ya kawo yake cikin wani hali ko yace yana cikin wani yanayi muna fata Allah ya kinje shi waɗanda suka suka ambaci aka su biyu eh, da wanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka marasa lafiya Allah ya ba su lafiya eh, eh, kan gaba ɗaya kowa da irin bukatun da ke da su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen da kakannin mu Allah ka hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah ka sa mana cikin yan tafiya waɗannan kwanaki masu albarka da mu da iyayen da iyayen mu da kakanninmu, da iyalanmu da danginmu da sauran musulmai baki ɗaya. Allah ta muna cikin waɗanda suka dace da yantawa a cikin waɗannan kwanaki Allah ta azumin mu karɓaɓɓe ne gurin Allah dukkan ibadun Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya kare mu da kariyarsa daga fitintunan da suke faruwa Allah mata Allah ya kawo mana ƙarshen su damoyi Allah ya kawo ƙarshen su Kowa da suke faruwa a can gabas ta tsakiya Allah ya kawo sauƙin su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 اللهم من أراد أن يفتد أمننا لا عليك به إنه لا يجزك اللهم إنا نجعلك في مكور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم زلزل الأرض تحت أقدام المعتدين المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام